a yau bidiyon mu zai nuna abu mafi muhimmanci a cikin play store yan uwa assalamu alaikum ni ne tare da ku a wannan bidiyo kamar yadda duk mai amfani da waya android ya san muhimmancin play store baya bukata da mu sake lissafa amfanin nukansa sai dai a gefe guda kuma mafiya yawan mutane suna samun matsalar kasa ɗaukar application a cikin play store ɗinsu duk da cewa suna da ƙarfin network ko kuma lafiyar ya zo ta dalilin haka ne dan uwa nake so ka kalli wannan ɗan karamin bidiyon domin ka tunkari wannan matsala ta dalilin kanka ko kuma waninka yayin da ya zo ya tambaye ka game da wannan matsala a dan haka ne a wannan bidiyon za mu nuna hanya guda uku da za ka magance wannan matsala cikin sauƙi. kada na cika kula surutu idan yau ne farkon zuwa ka wannan channel din kada ka manta ne mana subscribing daga bisani ka danna mana alamar kararawa ta da daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai mun gode mu shiga cikin bidiyon yawa yan uwa kamar yadda muka yi bayani a baya muka ce babu wani abu da yake yiwuwa a cikin waya mai muhimmanci dole sai da me sai da google account google account yana da matukan muhimmanci a waya don haka wani lokacin wajen downloading ma a play store dole sai mun yi amfani da google account zai iya ba mu dama kamar haka kunga shi kanshi play store ana sa masa mai ana sa mai google account sannan ya iya yin motsi kusan za mu ce google account ruhi ne na cikin waya dole sai da google account za ka iya cika dukkan wasu saituka a cikin wayarka ba ma iya play store ba hatta wasu abubuwan da suka shafi intanet dole sai da google account za ka iya amfani da shi wasu lokutan za mu siya wata wayar za ka ga a jikin waya akwai google account na wani wanda ba namu ba kun ga ba bayananmu ba ne dole sai mun yi dole sai mun goge wannan google account din mun saka namu sannan za mu ci gaba da amfani da ita sannan ta cika wannan wayar ta mu ce to ya za a mu gane hanyar da za mu bi sahihiya mu goge wannan google account din nasa da fari za mu amfani da wayoyi guda biyu wannan wayar yanayin setting ɗinta daban yake wannan wayar ita ma yanayin me yanayin setting ɗinta daban yake abin da muke nufi a nan inda za ka shiga ka canza google account din wannan ya bambanta da na wannan don haka a wannan bidiyon za mu nuna hanya guda biyu ta yadda za ka iya canza google account ɗinka ko kuma ka goge tsohon google account ɗin cikin wayarka cikin sauƙi don haka a wannan bidiyon za mu nuna hanyar da za ka goge google account ɗinka cikin sauƙi a waɗannan wayoyin guda biyu da fari idan ka shiga satin ɗinka wannan alamar ta satin a wannan wayar nan za ka taɓa in ka taɓa nan zai kawo maka waɗannan rubututtukan da yawa babu ruwanka da su me kai mu inda za mu goge google account ɗin kan wayar domin mu saka ainihin namu saboda dole kamar yadda muke ta maimaitawa a baya dole sai da google account za ka iya amfani da wayarka ta daɗi idan muka taho ƙasa ga wata alama nan inda aka rubuta cloud and accounts an sa mai alaman ne an saka masa alaman mukulli ba alamar kwado ba idan muka taba shi kamar haka muka danna zai kawo mana zaɓuɓɓuka kamar haka na ɗaya ba shi ba na biyu ma ba shi ba za mu tafi na uku wanda aka rubuta accounts za mu danna shi kamar haka in muka danna shi zai ce mana email google messenger office whatsapp ad account in kana so ka daɗa account ɗin wani abun daban ko uc browser ko opera ce ko kuma microsoft na waya duk za ka iya danna wajen adin din nan to amma me mu ba shi ne ya kawo mu ba muna so mu nuna yadda za ka goge google account din kan wayarka kamar yadda dan uwa ya tambaya misali muna taba wannan gashi nan google mai alamar gmail kenan muna taba shi zai kawo mana rubututtuka da yawa haka babu ruwan mu da shi kun ga ga sunan gmail din nan wannan alamar guda uku ga sunan nan ɗugwa nan masu ɗugwa-ɗugwan nan muna taɓa shi kamar haka zai saka mana remove me remove account da zarar mun taba remove account zai ce mana kana so ka goge wannan account din ga cancel ga remove account to mu ba ma so mu goge kai dan uwa da kake son ka goge google account din kan wayarka za ka iya danna remove kana gogewa daga bisani sai ka zo ka daɗa wanda kake so cikin sauki. saboda bai kamata a ce ka dinga amfani da google account din wani ba sai hanya ta biyu da wannan wayar wannan wayar da wannan sun bambanta wannan wayar ta fi sauki saboda kamar ta dan fi shiga zamani don haka komai yana samun ci gaba ita a wannan wayar in ka taba nan alamar setting din kamar haka kana dannawa za ka taho ƙasa nan a rubuta account shi za ka danna idan muka danna shi kamar haka ta farko za ka ga account da yawa ga google account ga wannan ga na messenger ga na uc browser ga na whatsapp duk ga nan da yawa a jikin wayar to a wannan wayar kana zuwa daidai na ita ma kamar yadda muka yi a baya in ina so misali yanzu na goge na wannan uc browser din nan a wannan wayar kawai na taba shi kamar haka shi ya bambanta da na wannan na wannan zai nuna min alamar wannan wannan dan tsinken da ɗigo guda uku wannan kuma ina taɓawa kai tsaye ma zai kai ni ga remove account wato na goge wannan account din nawa ina taɓawa kamar haka zai ce mu remove account bari mu gwada gogewa to mun samu matsalar network ne da akwai network mai karfi a wajen muna taɓa remove account kawai zai goge kai tsaye wannan yawa kun ga kamar haka yanzu ya goge kun kamar haka yanzu ya goge babu wannan account din na UC web din sai na UC mini dama guda biyu ne a baya idan muka duba ya tafi kenan to haka ma idan google account kake son ka goge shi ma kana zuwa remove account kawai ya tafi ya bar kan wayarka wannan shine karshen bidiyon mu idan wannan bidiyon ya samu like sama da guda ɗari insha Allah za mu nuna yadda ake goge google account na dindindin akan waya da kuma yadda ake saka google account akan waya cikin sauki mun gode